الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين 'yan uwa musulmai kamar yadda aka sani kuma aka saba wannan karatu muna gabatar da shi ne a ƙarƙashin wannan ƙungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna jama'a ne da suka haɗu wanda babban manufansu ƙoƙarin kau da bid'a da tsaida sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kafawan marigayi a sheik ismaila idris bin zakariya muna roƙon allah ya ji malam da rahama ya gafarta masa wanda a halin yanzu wanda yake mana jagoranci a mataki na ƙasa a sheik muhammad thaniya haya jingir a mataki na jihar bauchi a sheikh salihu suleiman ningi a mataki na wannan karamar hukuma ta bauchi wanda a ƙarƙashin jagoranci na wannan karamar hukuma muke gabatar da wannan aiki wanda yake mana jagoranci imam mahmud isa duguri kuma da Allah ya tashi mana wani ƙarin gudumawa sai Allah ya ƙaddari mataimakin shugaban majalisar malamai ta jihar Bauchi a Sheikh Shu'aibu Sambaluti yana tare da mu a wannan waje kuma bayan yana tare da mu kuma yana cikin aikin kamar yadda wata rana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya haɗa rundunan da za su tafi bakin daga ga abubakar a cikin tawagan ga umar a cikin tawagan da manya-manyan sahabbai jagorori saboda a bamu wani darasi na musamman sai aka ɗauko usama a lokacin yana shekara goma sha takwas aka ce ya ja runduna. Allah ka sa mu dace wayannan jagorori da na da na jero su tun daga mataki na ƙasa da su da abokan aikin su ɓangaren gudanarwa agaji da mu sauran al'umma gaba ɗaya har ya gangaro rassa muna roƙon Allah ya azurta mu da shiga aljanna da mu da su gaba ɗaya ya nesanta mu da shiga wuta alhamdulillahi yau muna da uku ga watan ɗaya hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara biyar, kuma a lissafi wanda yau muna goma sha ɗaya ga watan takwas 2023 Allah ka sa mu dace an gabatar da wato wannan takarda da za mu gabatar za mu gabatar da ita ne wato halin da aka tsinci kai a ciki na ɗan wani canjin yanayin da aka samu a abin da aka saba rayuwa a kai da kuma meye mafita Allah ka samu dace musulunci abu ne mai daɗi a musulunci an karantar da mu komai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin abin da ya karantar da al'ummansa ba wani abin da zai kusantar da al'ummansa zuwa ga aljanna sai da ya bayyana musu shi ba wani abin da zai nesantar da al'umman annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga shiga wuta sai da ya karantar da su shi kafin ya bar duniya wannan jarabawa allah ya gaya mana alkur'ani allah ya ce wala na bulu wannan kuma ولنبلونكم ce wala nabluwannakum bi shay'in daga cikin abin da Allah ya tabbatar mana zai dinga jarraba mu daga cikin abubuwan da zai jarraba mu da shi akwai tsoro waljoɗe da kuma yunwa waɗannan duka jarabawa ne shine su ganin maka Allah ya ce alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawfin wannan waje Allah ya riga da ya ciyar da su daga yunwa kuma ya amintar da su daga duk wani nau'in tsoro Allah ka ƙara musu aminci in ba a maka ba sitin ɗaya plate ɗaya in za ka ci na abinci dubu biyar ne a hotel a wajen 'yan garau-garau ma'ana yadda muke fassara shi namu kamar haka lokal haka dubu biyu ne kuma ba a ma san tsadan abun ba don at'amuhum min ju'in wa amanahum min kawfin mu ma muna roƙon Allah ka ciyar da mu ka amintar da mu Allah zai jarrabe ka kuma zai fidda kai a jarrabawa Allah ka fidda bayanka bi shay'in min al wal ju'i wa naqasin min al-amwali kana da jari kana juya shi sai abin ya dinga yin baya shay'in min al wal anfusi dan da kake so sai Allah ya shi matan da kake so baka so ku rabu sai Allah ya ta kana son mahaifinka sai Allah ya shi wa thamarat gonanka ya kai ya kawo sai wani jarabawa na tsuntsaye su zo duk a cinye gona. ko tsutsotsi ko wani abu dai jarabawa ta zo sai Allah ya ce to tunda zai iya jarraban bawa a jarraba imaninsa da ya ce wala na bulwan na kun bishai in minal kaufi wal jo'i wa na kasin minal amwali wal anfusi wal sai ya ce wa bashir sabirina Allah ka samu a cikinsu Allah ya ce ka yi albishir ba masu haƙuri domin su masu haƙuri sukan an je filin alƙiyama ma ana ba su ladansu ne bigairi hisab Allah ka samu a cikinsu yaya ake gane sukonsu su ne wanda alladina idan asabatun musibatun kano inna lillahi wa inna ilayhi raji'un su idan musiba ta zo sai su ce inna lillahi wa inna ilayhi raji'un me fasararsa da Hausa wa ya halicce mu da ka zo duniya ka zo da wani abu ka zo tare da ɗanka ka zo tare da matanka ka zo tare da gonanka ka zo tare da wani a nan ka zo kai kaɗanka wa inna ilaihi raji'una kuma da ka koma daga kai sai aikinka kai kaɗanka da ka koma daga kai sai aikinka to wanda ya maza maza ya gane cewa ai Allah ne ya bashi kuma ya karɓe don ya jaraba shi ya faɗi abin da gaske kuma har zuci sai Allah ya ce ula'ika alaihim salawatun min rabbihim tun da ka yarda da jarabawan da Allah ya ba kuma ka faɗa da gaske to da ka samu salawatu shine za ka samu ƙarin daraja da yabo da daraja wanda ba ta da iyaka darajanka zai ƙaru ɗaukakanka zai ƙaru matsayinka zai ƙaru yabonka zai ƙaru daga wajen wada ka samu Allah wa rahama kuma za ka samu wata rahama wanda ba a maka ta ba so da ɗan abin da ka rasa da wannan da da ka samu wa ya ci riba kai ka ci ba. wata rana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai fitila ne ta mutu sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ɗaya daga cikin matansa sai ta yi tambaya akan wannan abun kamar ta raina abun da ya faru sai ce duk abin da zai taɓa ran mai imani musiba ne kuma ya zo a hadisi duk wanda ya samu wata jarabawar musiba Ya ce, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa kalibni kairan minhu da a bashi sama da abin da ya rasa sai sa a wani waje ya zo a hadisi cewa shi lamarin mumini gaba ɗaya komai alheri ne idan yana harkokinsa sai matsala ta zo sai ya yi haƙuri kuma haƙurin da ya yi nan wannan matsalan da ta zo masa alheri zai biyo baya sama da matsalan da ya gani idan kuma yana hidimominsa sai alheri ya kunno masa shakara jama'a da su shaida taimakon da yake zai ƙaru aikin alheri da yake zai ƙaru hidiman da yake ma addini zai ƙaru to mumini kenan Allah ka samu a cikin su don haka jarabawa dole a jarrabe mu idan an jarrabe mu kuma jarabawan kala-kala ne ku jarabawan da za a jarrabe ka saboda ka samu karfafan imani akwai kuma jarabawan da matsalan zai zo ya cunkusa maka ba abin da ya jawo kuma sai tsiyanka kai ka ja kanka ya yi sa a wani wajen Allah ya ce duk abin da ya samu bayi fa bima wa ma kasabat wa Allah ya ce duk wani abin da kaga ya faru da kai kai ka jawo abu kai ka jawo amma wa ya afu an kafe. da yawa ma ana barinka a makaran gwani ba za a ba maka punishment ba da yawa in ji Allah to idan ma kaga ka shiga jarabawan ka wahala abin ya matse ka Allah na son ka ne a wani hadisi Ya yace idza arada lahu bi abdihil kaira ajjala lahu al-'uqubati dunya wa idza arada bi 'abdihi sharra amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwafi bihi yawm al-qiyamah ka duba fatahul majid zaka ga ƙarin bayani mai faɗi idan Allah yana nufin bawansa da alheri wasu laifuffukan da kai sai a yi maza a baka punishment tun a nan duniya a maka ukubanka tun a duniya matsala ya zo maka a 'ya'yanka baka gama ba ya zo maka a gidanka baka gama ba ya zo ma a jarinka baka gama ba ya zo ma a lafiyan jikinka baka gama ba ya zo maka a abokan zamanka baka gama ba ya zo ma a makwabtanka baka gama ba to Allah na son ka akwai yiwuwa kana mutuwa sai aljanna amma in Allah na so ya azabta bawa a lahira zai iya ya yi ta yin tsiyan ma sai a bar shi in an je lahira ya ga komai cif cif cif Allah ka samu dace don haka rayuwa tana tafiya da jarabawa kuma har yanzu jarabawan akwai abin da kuna cikin ni'ima za ku jawo ba kanku da kanku ku sake tsunduma don Allah ya ce inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta ba ya ɗauke wata ni'imar da ya ba wa wasu mutane hatta yi yi ruwa da an har sai sun canja ai idan ka lura yanzu mun riga da mun saba da daɗi ne mun saba da daɗi sai kuma barazanan alamun janye daɗin ya kunno kai amma a duk da haka fa kar mu manta daɗin da muke ciki ya fi na iyayenmu shekara sittin baya kar ka zauna kai kuka da yawa domin wani kukan na da gangan ne ba a kallon baya kawai an manta baya domin in ka zauna ka buga lissafi da baya da yanzu abin da ya sa muke jin namu yanzu mun saba da daɗin sai danja kuma ya kullu to sai mu dinga lura kuma mu kalli baya don mu samu maza maza mu daɗa gode mu Allah mu daɗa tuba mu Allah don wannan ni'iman da muke cikin ta ɗore Allah ka ɗorar mana da ita Allah ka ɗorar mana da ita inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah bai canja ma jama'a sai sun canja kuma Allah ya tabbatar mana idan Allah ya yi nufin hukunta wasu al'umma ya ba su punishment duk duniya ba wanda ya isa ya kauda wannan abu duk duniya babu shi to ashe in ko haka ne in muna neman sauƙi jama'a a wajen wada mu nemi sauƙin sai mu tuba zuwa ga Allah Allah ka sa mu dace a wani wajen kuma ba al'umman kawai ba Allah yana da wato abubuwa daban-daban yadda yake jarraban bayi yasa a wani wajen ya ce wa idza aradna an ka qaryatan an nuhulika qaryatan Allah ce idan muka yi nufin wasu al'umma a halaka su su shiga matsala amarna mutura fiha matakin farko jagororin al'umma, masu jin daɗin al'umma, masu faɗa a jin cikin al'umma, sai a ba su umarnin a nemi su bi Allah su tsara dokan Allah su dawo bayin Allah na kwarai fafasa kofiha su kuma sai su ƙi su zaɓi su fasikanci suke so ba za su bi Allah ba fa haƙa alaiha to idan manyan al'umman cikinta suka rabu da Allah to kalman azaba sai ya afku akan wannan al'umma fadammarna hace da mira Allah ya ce sai mu halaka su halakawa ko mu durkake su durkakewa Allah ka tsare mu da wannan muke jan hankalin jagororinmu Allah ka ɗora su akan hanya Allah ka sa su daɗa saituwa su gyaru mu kuma mu ci gaba da musu addu'a Allah ya shiryar da su Allah ya ɗora su akan daidai Allah ya taimake su Allah ya ba su nasara cutanmu da tsiyan da suke yi Allah ya gafarta musu ya cuce ka ya maka wuru ka ce Allah ya isa addu'ar wanda aka zalunta ba ta da shamaki tsakaninta da Allah Allah ya karɓa ya daɗa ruɗewa ya daɗa zama cikakken ɗan iska ya daɗa niƙa ka amma ka ce Allah ya shirye shi Allah ya gafarta masa ni kan hakki na da ya ci da cuta na da ya yi Allah na yafe masa Allah ina roƙonka ka sa yafe masa da na yi. ya zama sanadin shiryansa ya zama na ƙwarai don mu amfana da zamansa na ƙwarai ka ce miki kanka in manyan ƙasa suka gyaru in manyan ƙasa suka gyaru to amfanin yana shafan al'umma gaba ɗaya in manyan ƙasa suka zama na banza to matsalan yana shafan al'umma gaba ɗaya da wannan muke addu'a jagororinmu na ƙasar nan Allah ka shirye su ta kowane ɓangare Allah ka sa mu dace to jarabawa fa na gaya mana nau'i-nau'i ne akwai jarabawan da kuma ka gane addini ka fahimci addini sai kuma ka rabu da harkan addinin sai ka dawo layin mutanen banza to nan ma kuma Allah in ya kama ka zai maka hukunci a duniya ya ma a lahira Allah ka tsare mu sa Allah ya ce wa man a'rada an zikiri wa man a'rada an zikiri wanda ake karantar da shi alƙur'ani sai ya bijire makarantarwar alƙur'ani ya ga shi abin da ya ga dama zai yi fa inna lahu ma'ishatan danka Allah ya ce to wannan zai tsinci kansa a cikin rayuwa mai kunci ko ka ga yana walwala zuciyan baya cikin nutsuwa matsalan yau daban na gobe daban matsalan yau daban na gobe daban wani wa nahshuruhu yawmal ci a'ama. a ranar alkiyama kuma Allah ya ce za mu tayar da shi makaho kala rabbi lima ne a'ma wa kad kuntu basira zai ce ya Allah ya ka tayar da ni makaho a duniya fa ina gani qala sai a ce masa kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa kaman haka ayoyin mu suka zo maka a duniya fanasitaha sai ka mance da su kai abinda ka ga dama wa kadhalika al-yawma tunsa Allah ka tsare mu duk yanda za a juya kar ka rabu da addini duk jarabawan da zai zo ko ta gaba ko ta baya ko ta ina a rayuwa ka yi iya bakin ƙoƙarinka ka zama na ƙwarai ka zama bawan Allah na kwarai. Allah ya gaya mana alƙur'ani duk matsalan da zai zo Allah ce inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu juya duk sharrin da za a nufe ka da shi Allah ce inna Allah yudafi wa anil ladina amanu Allah shi yake tare ma masu imani Allah ka ƙara tare mana inna Allah la yuhibbu kulla kawanin kafur amma fa Allah bai son bawa mayaudari kafiri Allah bai son sa ka yi ƙoƙari ka zama mai imani sai Allah ya tare ma Allah muna roƙonka Allah ka tsare mana musulmanmu na ƙasar Nijar Allah muna roƙonka Allah ka tsare mana musulmanmu na ƙasar Nijar Allah muna roƙonka manyanmu na ƙasar nan tun daga kan 'yan majalisu ya sauko ƙasa Allah ka buɗe basiransu su gane in suka kai hari Nijar to buri ya cika sai yadda mai ya kare akan Najeriya manufa ta tabbata ku bar su kawai kada ranka da hannu na ku shawari da baki shi ne zaman lafiyarmu Allah ka zaunar da mu lafiya wani da ce ya dakai wannan magana a a dan adam ne ka dan haska masa wani in baka haska masa ba ba ne gane ba dan kuɗin da ka taran da ta zama cinsu ya zama maka aiki ina cin kuɗi gamsa ba lafiya ina alheri a yaƙi ina zaman lafiya a yaƙi ina kwanciyar hankali a yaƙi kar a jangwalo yaƙi zaman lafiya muke nema Allah ku zaunar da mu lafiya me zai kara zaunar da mu lafiya in gyara halina ka gyara halinka kai ma ka gyara halinka duk abin da zai tabbatar ma da imani ka zama cikakken mai imani in Allah ya taimake mu jihar Bauchi gaba ɗaya sai Allah ya tsare mu saboda albarkacin wannan matashin in ya cika cikakken mai imani shi kaɗansa sai mu ci albarkacinsa in kuka zama mai masu imani tsararru bayin Allah na kwarai to alkawarin Allah ne kullama auka dunaran lil harbi duk lokacin da aka kullo muku sharri na yaƙi kar ku zauna lafiya sai Allah ya kashe wutan fitina Allah ka ƙara kashe mana wutan duk wata fitina Allah ka zaunar da mu lafiya a ƙasarmu to jarabawa dole to in jarabawa kuma ta zo to me mafita in jarabawa ta zo me mafita Allah ya bamu mafita wa anibu wa anibu ila rabbikum Allah ya ce wa anibu ila rabbikum gaba ɗaya ku mai da lamari zuwa ga Allah rayuwa na in mayar da shi zuwa ga Allah me mai da lamari zuwa ga Allah ne in na samu in yadda wa ya kawo samu Allah in na rasa fa to ka san yadda matsalar take ga malam Yakubu abokina ne inda yau da a ce an ba shi miliyan hamsin kyauta sadaka zakka to in ba a yi sa'a ba ni da nake wa'azin sai na kada shedan yes don me malam yakubu wai dai zama wani musibar mu kenan kaga ba mai da lamari zuwa ga Allah shi Allah shi yake daga wanda yake so shi yake daga darajar wanda yake so narfa'u darajati man nasha wannan aikin Allah ne in kana so mai da lamari zuwa ga Allah idan Allah ya daga wannan ka yadda Allah ne ya daga shi ka miƙa wuya kawai in Allah ya bashi matsayi kar ka dinga cin kafansa kana so sai ka ga faduwansa ka karfafe shi in Allah ya bashi mutane suna ganin shi da mutunci kai kuma ka san wata matsalarsa wanda in ka fallasa wannan matsalar mutuncinsa zai zuba kai shiru ka tsare masa mutuncinsa tsare masa da kai Allah dai tsare ba hanyar mai da lamari zuwa ga Allah suna da yawa wasu abubu mu muke tsokano ma kanmu wa anibu ila rabbikum ku miƙa wuya zuwa ga Allah jama'a waye zai tara yaki da Allah ya kai labari akwai shi to manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya tabbata a cikin hadisi ya tabbata a cikin hadisi kuma hadisul qudsi wani irin karatu ne a ciki Ya ce man adali waliyan faqad azantuhu bil mene ah. duk wanda ya zama mai tsoron Allah ne alladina amanu wa kanu yattaqun ba su ne masu tsoron Allah ba ba su ba su ne waliyai ba mai imani mai tsoron Allah sai ka kama adawa da shi Allah ya ce kai shirin yaƙi da shi duk wani bala'in da baka tsammani da ka taro shi da ka same shi to yanzu mu ya mu muke gaba da mu'minai yan uwanmu akan abin da bai taka kara karya ba kaga ashe mu muka jangalo mu kanmu bala'i yes zaka bi mutum sallah amma kana yaƙansa kana adawa da shi kana neman rugujewansa eh zaka bashi aure zai baka aure zaka masa sallama zai maka sallama amma kana neman rucewansa da rugujewansa da ganin yi kasa ka tsokani yaki da Allah ka tso jangwalo bala'i makanka ai ba haka kawai ne ne a rayuwa kana so ka zauna lafiya ba Allah ya ce wal ya'fu wal yasbahu ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum don haka mu mai da lamarin mu zuwa ga Allah ka yadda kai bawan Allah ne ko iyaye ne za a iya sarrafa ka Allah ka samu dace daga cikin mafita bayan wannan akwai abin da muna faɗa a baki yana da kyau ya shiga har zuci annabi ibrahim lokacin da aka zo za a jefa shi a cikin wuta wani kalma ya yi amfani da shi hasbunallahu wa ni'mal wakil ka san fassarar hasbunallahu kuwa Shi ne fa bahaushe ke ce Allah ya isa Allah ya isa hasbunallahu nan da Hausa shi ne bahaushe yi kwatin dinta Allah ya isa to amma mun dauke ta ba wani abun wasa hasbunallahu ne Allah ya isa ma'ana Allah ya isar mana tunda kai kana ga kafi ƙarfi na to ni kan hasbunallahu Allah ya isa shi ne Allah ya isar mana ɗan wani ke ita annabi Ibrahim ya yi amfani da ita Allah ya tsallakar da shi daga sharrin masu sharri wannan kalman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da ita lokacin da aka zo aka ce masa innan nasa ƙajjama lakum ji karatu an ce ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ga runduna can sun taru za su zo su karya ku su yi shelin ɗin ku gaba daya sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil mu allah ya isar mana wa ni'mal wakil sai aka zo aka ce maka yanzu masara naira dubu sai ka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ka bamu yanda damu shikenan shikenan ka gama naka to amma ga tambaya da annabi ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakil sun kwanta a dakunan sun yi bacci ne me suka yi jama'a ba sun fita ba kai ma an kace aka ce masara naira dubu sai ka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil sai ka daɗa jan dantse wajen fafatawa ba wai da ka zauna ne kawai ka miƙe ƙafa ba a tana da mahadi. akwai kalmar da muke faɗanta ita ma ta ya kamata ta shiga zuci ma'ananta ya zama da gaske muke faɗanta shine la haula wala quwwata illa billah duk musiban da ka shiga a rayuwa duk yanayin da ka shiga in ka duka azkar da wannan kalma la haula wala quwwata illa billah kana faɗanta da baki har zuci kuma in Allah yadda Allah zai bude ma kofa zai baka mafita la haula abinda kake cewa dan adam bai da wata dabaran da zai iya yin wani abu ya yi wala quwwata dan adam bai da wani karfin da ya isa abun yayyu illa billah sai Allah ya so abun yi yake yiwuwa don haka kaga idan ka fita bige bigen ka san cewa ba ka bane sai in Allah ya yarda maka tunanin ma yin abun ya zo ma kuma sai in Allah ya baka dama da ƙarfin yin abun kafin abun ya yiwu don haka in kana faɗan kalmar ya zama har zuci da gaske kake faɗa la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah ya zama da gaske kake faɗanta har yanzu akwai wata kalma ita ma mai tsada muna faɗanta annabi yunus lokacin da kifi ta haɗiye shi wani kalma ya amfani da shi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina ya tabbata a hadisi duk wanda ya shiga wani damuwa da kuncin rayuwa yayi amfani da wannan kalma Allah zai fitar da shi to matsalan faɗan ana son a faɗan a baki da zuci our problem is muna faɗa a baki ne bai zuwa zuci la ilaha illa anta na tabbatar babu wani Allah bayan Allah shi kada yake la sharika lahu kaga ka tabbatar da tauhidinka subhanaka tsarki ya tabbatar maka ya Allah inni kuntu minaz zalimina kaji abinda annabi Yunus ya faɗa me zaluntan kansa da yayi ba ya tafi ba a ce ya tafi ba to kai kuma da kace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina sai maza maza ka tuna jiya ka zagi matanka daya shi ma dai jawo ka sha wahala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina wani zalunci kai jiya ka cuci danka maza maza sai ka tuna kai ribas ka tuba la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina maza maza sai ka tuna jiya kai laƙe ma ubangidanka a shago to ka tuba la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz na jiya kun ja gefe kai da wane kun ci naman wane kun zagi wane da yazo kuma kun ce aka raba kallahu assalamu alaikum zalinta ka kai nan da kai ta tunowa kana faɗa kana ribas kana ribas ba wai kawai tilawa bane la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu na zalimina ka zalunci kanka a wani tsiya da tsiya da ka tuna tsiya ta kunkan ne da ka tuno su kai ribas ka tuba shine hikima Allah ka samu dace bayan nan daga cikin hanyoyin mafita akwai dogaro ga Allah Allah ya ce wa man yatawakkal ala Allah wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh inna Allah baligh amrih qad qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadara Allah ya ce wa man yatawakkal ala Allah duk wanda a rayuwarsa ya dogara ga Allah fa huwa hasbuhu Allah ya isar masa to jama'a kun san matsalar mu a Najeriya idan mutum babansa na da kuɗi shi ba Allah yake kallo ba yana kallon babansa mai kuɗi ne zuciyarsa da komai ta ta'allaka da baban ne da dukiyar yana lissafin gadon da zai ci in baban ya mutu idan ɗan siyasa ne ba yana dogaro da Allah ba ne a'a yana dogaro da ubangidansa ne yana ga kujeran ubangidansa nan in har ubangidansa ya raga kuyarsa kujeran nan shi kan dai ta gayyara a duniya ya manta Allah ka rabu da kowa ka kama Allah ka rabu da kowa ka kama Allah na tabbatar ma duk wanda ka gan shi a duniya ɗan aika ne in mutum ya aiko maka miliyan goma ba nashi ba ne Allah ne ya aiko shi ya kawo ma wallahi ko baya so sai an baka ko baya so ba a laƙe ma'aikan Allah ƙarya mutum yake yi shi ne da ga wani in ya baka abu sai koma yana ɗan zulumi a'a ya isar da aikin Allah ne ko ba can kuma ya ƙaraci zuluminsa amma wannan aikan ya ta iso in ka ga kuma abun bai zo hannunka ba dama ba Allah bai kasa da kai ba ba da ba aikan a aikan ba naka a ciki ko dan uwanka shugaban kasa ne ko dan uwanka gwamna ne ko dan uwanka minista ne har ya sauka ba abun da da'ama sai an gama shiryawa da'ama sauran a kira ka ne kawai ya aiko a ce masa ai matansa tana naƙuda shikenan an bar lissafinka sai an sake lissafin ka nan gaba sai a ce ai motarsa ta yi hatsari hankalinsa ya koma kan mota sai an sake lissafi da a kira ka a maka wani abu sai a ce ai ɗansa ya mutu an koma maganar mutuwa sai an sake lissafi da a kira ka da amma sai a ce ga wani bala'i ya taso ana neman su ojin har ya sauka kai ba ama ba dan Allah bai aiko shi naka a wajensa ba ka rabu da kowa ka kama Allah za ka zauna lafiya wa tawakkal wa tawakkal ala al Allah ya ce wa tawakkal alal hayyin lazi la yamutu ka dogara da rayayyen da baya mutuwa shine wa babanka zai iya mutuwa uban gidanka a siyasa zai iya mutuwa uban gidanka a shago zai iya mutuwa malaminka zai iya mutuwa abokinka zai iya mutuwa amma Allah shi la ya mutu don haka ka ajiye kowa ka kama Allah ka ajiye kowa ka kama Allah za ka zauna lafiya kana zo a ce maka yanzu masara naira dubu ka razana razanan me ba mu sai masara naira goma ba ba ta dawo ɗari ba ba mu rayu ba ba ta dawo ɗari biyu ba ba mu rayu ba in masara ta dawo miliyan he mun rayu don Allah ne ya halicce mu za mu rayu iyaka kawai mai ɗan koɗuwa dai koɗu yawan koɗuwanka yawan ladanka eh yawan koɗuwanka yawan ladanka inna izamil jaza'i ma izamil bala'i yawan koɗuwanka yawan ladanka yawan shan wahalanka yawan ladanka amma an kayi imani Allah ka sa dace don haka daga cikin mafita shine dogaro ga Allah to amma fa nau'in dogaro ga Allah ma tana da wani abu annabi

menyebut perang. Kalau orang kita nanti, saya tidak tahu. Bukan untuk apa itu, tapi agak-agak ada usaha. lafiya sosai ya ce da rana sai ki a can daga cikin cikina da ya kuma kuɗa wa zai na ta ce ka zaɓe a wuri da ba na shan kafin ke ko wani ne sai mun da waya ce wallahi da ba abubuwa ba ku ne akwai wallahi wallahi ce ka kawo ba mu da ta a lokaci توكلتم على الله وحده وكل لا تكتب ما يكتب سنة تكون ثلاثة وما I think our Lord is now. Hatta لا تقول سيدي حتى لا تقول الله سليم. تعالى ولا تمشي بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا أيها الذين آمنوا فاتقوا الله لعلكم ترحمون ويجرم عنكم

daga cikin mafita wa man yattaqillaha yaj'al lahu makaraja duk yanda abu ya kai da rikicewa da rudewa ka zama mai tsoron Allah Allah zai baka mafita kuma wa yarzuquhu min haythu la yahtasib Allah zai azurta shi ta yanda ma baya tsammani in ma kana tsammanin abin ta nan ne wallahi sai Allah ya bullo maka shi ta can me ya jawo maka tsoron Allah Tsara dokan Allah Allah ka samu a cikin bayi masu tsoron Allah don haka ya yi sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce laha ya hafazaka ka tsare dokan Allah sai Allah ya tsare ka laha ka tsare dokokin Allah tajidu tuja haka. Wafin ruwaya tajidu amamaka ka tsare dokan Allah sai ka samu Allah gaba gare ka duk abin da ka sa a gaba sai ka ga nasara daga Allah me ya jawo maka tsoron Allah Allah ka samu a cikin masu tsoron Allah tsoron Allah ka shi zai sa ka tsara rayuwa daidai da samun ka yunfiq zu sa'atin min sa'atihi wa man qadira alaihi rizquhu yunfiq mimma ataahu Allah baka da jari ka samu na kunu a sha kunu a gidanka ba ga. baka da kuɗin garin masara a sha gwate baka da kuɗin gwate a nemo tafasa a tafasa a wanke a barbada gishiri a barbada yaji a ci a sha ruwa baka da kuɗin wannan ka yi rayuwa daidai da matsayin da Allah ya baka warda bi ma kasam Allahu bika takun aganan nasi ka yadda da ka son da Allah ya kasa maka sai ka zama mai wadatan zucin cikin mutane amma lokacin da ka bar matsayinka ka samu matsala annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace Allah ya ji kan wanda ya san matsayin kansa jama'a mai ya tashi ko bai tashi ba ka sai da mashin ɗinka ka sayi keke baka da kuɗin man mashin ka sayar ka sayi keke baka da kuɗin shan man mota ka sai da motan ka ka sai mashin sauran kuɗin ka kara jari me a ciki ina ne yanzu ina ne alaran ma ba za ka je duk garin nan da kafa ba ina ne ni ba je da kafa ba sakalcin da gangan kawai harkar da gangan ya kama mu wallahi yanzu mai yayi tsada daga nan har hinkil da ka je gona kuma ka dawo daga kai wallahi daga nan dan iya maka tafiya in tafi har durin in je in yi noma kuma in dawo a kafa in na dawo in buga ruwan zafi a jikina in nike in yi bacci harkan da gangan kawai duk ga dajujjuka nan a wajen gari a lot in kai gabar daji kudu a daji arewa daji yamma daji amma mutum ya miƙe gaba ya ce ba abin hawa yanzu noman ma in da ka yi yaya da ka yi ba abin hawa Dan nema sai garin kwaki da karago ka je can kar mu zauna harkar da gangan mu ma masu wa'azi muna to rayuwa yayi wahala yanzu ya rayuwa muna cikin ni'ima in kai check and balance kai balancing da shekara hamsin baya amma dai daɗin ta ɗan yi baya ne mun saba da daɗin kuma tana so ta yi koma shine sai mutane su yi ruɗe wanda gangan maimakon ka gane in rayuwa ta canja ka canja rayuwa yanda ka samu kanka to masu kuɗi fa ina nasu mafitan su ma da nasu irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama kana da buhunhunan abinci sama makwabtanka tausaya mu wasu sai Allah ya tausaya maka wallahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akihi Allah na taimakon bawa matukan bawan na taimakon dan uwansa ranar ina zaune wasu matasa biyu suka zo gidana suka ce mallam ai mun so da mu riko ma wani abu sai wani ya ce kai rabu da shi kar mu riko komai duk suna tare su biyun ba wai sun yi gulman junansu ba shi ɗayan ne ya ce dawa ne ya ce mu riko ma wani abu na ce a rabu da kai kar a riko ma komai na ce me ya faru ya ce mun je mun samu alheri an sa sunanmu amma su ba su faɗi abin da suka samu ba da muka zo wajen lajina sai faruku shugaban malamin kan kofan gombe ya ce dr dabo ne ya ware ya ce a ware masa mutum ɗari biyar kowa dubu goma goma Allah ya masa albarka Allah ya albarkanci dukiyansa don haka ina ba mu shawari masu kuɗinmu ku taimaki bayin Allah kuma in kun tashi taimakon ba ruwanku da wani ɗan pdp ko ɗan apc ko ɗan abga ko ɗan waye almuslim akul muslim la yazlimahu wala ya ba ruwanka da wani maganan fati fatin ka shi musulmi ne Tuwatin musulunci tutan musulunci ta gama komai maganan fati kuma sai an zo 2007 amma yanzu ka an gama fati a ci gaba da taimakon bayan Allah kawai da tausayin bayan Allah masu faɗan da gangan kuma su yi ta yi su ja kansu damuwa don haka irhamu man fil ardi kum man fis sama'i takun nara walau bi shakki tamr karka ce he mai kuɗi a'a kai ma kana da dubu ɗaya cefanen gidanka dubu ɗaya ne ka yi ƙoƙari ka mayar da shi ɗari takwas ɗari biyu ka san mu wani cefanen gidanka da dubu biyar kake yi to yanzu abu ya yi siriri kuma ga dubu biyar ɗin kana da shi mai da cefanen kan dubu hudu dubu ɗayan kullum ka ɗauka ka ba mu wanda bayi da shi wallahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhihi duk wanda ya kawar ma wani mumini bakin cikin duniya Allah zai kawar masa da bakin ciki na duniya da lahira Allah ka kawar mana don haka ba abin da zai taimake ka a kuma wannan komai da komai sai hakuri sai hakuri ya ayyuhal ladina amanu sta'inu bis sabri was salati Allah ya ce duk abin da kuka sa a gaba ku nemi taimakon Allah da haƙuri sai ka yi haƙuri ka taimaka mawa ne don in baka yi haƙuri ba ya ma sharri ya zage ka ya guyi ka, ya bace ka ya tsiya ta ku ba yi son ci gaban gabanka gashi nan da shi da 'ya'yansa suna taga ruwa ka yi haƙuri ka san masa ka masa don Allah ne inna ma nuti'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaa'an wala shukura inna nakafu min rabbina yawman abusan qamdarina fa waqahum Allahu sharra dhalika al-yawma wa laqahum nadratan wa surura mu yi hakuri mu yi hakuri mu yi yafiya wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum aljanna an tanadar da ita ne masuwa allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimin al ghaiza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinina mu taimaki junanmu Allah ya taimake mu mu ji tausayin junanmu Allah ya ji tausayin mu sai mun yi hakuri, sai mun yi hakuri, ya ayyuha allazina amanu Usmiru, wa sabiru wa rabidu wa taqulla la'allakum tuflihuna Allah ya ce ya ayyuha allazina amanu ya ku masu imani isbiru ku yi haƙuri ya ayyuha allazina amanu Usmiru ku yi haƙuri wa sabiru haƙurin kuma ku jure ku jajirce wa kuma ku zauna da shirin toshiyan takwana wattaqulla ku ji tsoron Allah la'allakum tuflihuna in dai kuka yi hakuri kuka jure kuka zama masu tsoron Allah duk abin da kuka sa a gaba za ku rabauta Allah ka rabautar da mu jama'a kar mu wasa da tsoron Allah mu tsara dokar Allah mu so junan mu mu zama masu yafiya mu junanmu mu zama masu rufin asirin junanmu mu zama masu haƙuri da junanmu mu zama masu ɗaga ƙafa ma junanmu mu zama masu kawaici ma junanmu mu zama masu addu'an alheri ma jagororinmu su kuma jagororinmu su zama masu tausayi Allah ka sa mu dace abin akwai wahala a ce za ka yi karatu a gaban iyayenka kuma malamanka kuma komai yana da ƙa'ida tunda aka ce saura na minti bakwai a iya ganewa na kuma na ci minti bakwai nina don haka na ala shuruɗi shi da'a ne addini ba ɗa'a komai ya rushe Allah ka azurta mu da da'a na tsakani da Allah Allah ka azurta mu da da'a na tsakani da Allah Allah ka ƙara mana nutsuwa Allah ka ƙara mana gudumawa ina roƙon Allah abinda na faɗa a wannan takarda na daidai Allah ka ba mu ladansa abinda na faɗa na kuskure ajizantaka ne irin na ɗan adam domin ɗan adam ajizi ne Allah muna roƙonka Allah muna roƙonka ka yafe mana abinda zan rufe da shi shine duk kun ga da aka juyan nan jama'a da ai nasara ba addu'a to don Allah jama'a mu yi ta yi ma mu addu'a mu yi ma kanmu mu yi ma ƙasan mu mu yi ma kanmu mu yi ma maƙwabta mu addu'a kuma addu'an nan mu duka istighfari anan nan nake takaitawa wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara duk abin da kake nema a duniya in ka duka istighfari ka tuba mu Allah Allah zai baka Allah ka ba mu da rahamarka aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim assalamu alaikum a yanzu insha Allah zan ga shi